Ah, taron nan ya mai da hankali kan cewa ya kamata matasan najeriya yanzu su sauya tunaninsu su daina kullum kuka kuka an bar su baya an watsar da su an zubar da su ba kula da su ba su kasance matasa ne da suka taso yanzu suka fahimci cewa ya kamata allah ya kawo wani kafa da lokaci da ya kamata su tashi tsaye su neman wa kansu yancin kansu da kansu ta hanyoyi da doka ta amince da shi ta yarda da shi ba ta hanyar barna ba abin ka san mun shiga yanayin lokaci da in ka duba sace sace kashe-kashe bangan siyasa kidnapping da waye-waye duk wasu mutane da suke matasa ne to kaga kuma yana bata sunan matasa in kuma ka duba a yadda tattalin arzikin kasar na kuma ke tasowa suwa ke soya yanayin tattalin arzikin kasa matasa ne a yanda abin da ake kira kwanan nan startups ka san ba aikin ba kamfanoni kuma matasan nan suke wayannan abubuwan da ake kira startups na kamfanoni kananan kananan kamfanoni da suke daukan ma'aikata kananan ma'aikata mutum uku hudu biyar in aka samu kusan mutum dubu ɗari biyar suna wannan aiki in ka kasa da mutum uku uku da suka ɗauka aiki kaga ana neman kusan mutum miliyan uku kenan da wani abu to shi wannan kuma wannan fannin fagen ba a maganar su. Da yake ka gabatar da kasida a wajen taron, me kasida ka ta mai da hankali a kai? Eh ni kasida ta ta fuskanci harkar noma da hanyoyi da matasa za su iya shiga fannin noma su yi noma kuma tare da dama na kimiyya da fasaha da ya bada. kasan yawancin matasan yanzu in ka duba suna yawo da wayoyi da waye su ka duniya nan su yi nan. sai na ce to ku duba akasarin manoman mu ba su abin da ke faruwa a duniya ba misali yanzu ka duba kamfanin uber yanzu misali kamfanin tashi ne amma ba su da tashi ko daya a duniya amma in za ka hau tashi ko ina duniya sai ka biya su ka hau tashi su su ta da tashi kai a kamfanin tashi kuna nan daban kuna da tashi amma ba ku da hanya su kuma sun haɗa ku da mutane haka ma jumiya misali jumiya misali yanzu ba su da shago amma in ka tashi siyan abu ta hanyar su za ka ga kaya ka siya su su haɗa ka da mai siyarwa da mai siya haka na ba su dama na ce ku duba manoman nan sun su ne karfin arzikin ƙasar mu kuma manoma su ne ainihin ma mutane noma ne aka samu aka fi samun ma'aikata da yawa a Najeriya saboda haka amma ga kayan noma ga abin arzikin noma amma da ba hanyar siyarwa me yasa ba za su kirkiro startups din nan yanda za su haɗa manoma da masu buƙatar kayan amfanin gona a cikin Najeriya ƙasashen waje cikin Afirka da kuma ƙasashen waje so kaga su za su iya cin riba kai da ka siya a hannun manomi dole sai ka biya su manomi da ya nemi a siya a hannu sai ya biya su shi ma wani hanya ne wani fage ne da za su iya samun kuɗi kaga za su bunƙasa noma za su kawo kasuwa dan matsalar shi manomi shine ina kasuwa yake to kuma da tallace kayan nomansa banda kamar misali taki filin noma da sauransu su ma kansu na nuna masu mahimmancin su ma su taɓa rawa wajen noma su nemi fili gwamnati ta ba su fili a kuma buɗa masu hanyoyin samun kuɗin banki da zai taimaka musu samun amfanin noma mafi ala da zai kawo musu riba Farfesa Muhammad Kabir Isa mun gode sosai da wannan bayani. Alhamdulillah na gode Bashir.